Domin kallon wannan shiri ku saukar da manhajar Kallo 247. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Al'amin Abubakar aka Prince A aka Kwazararre aka mai kama kifi a sararin samaniya. Imana eh ba sai na gaya muku ba kun san cewa ni mawakin hip hop ne a arewacin najeriya cikin garin kano a takaice dai na zo wajen nan ne inda sauti haske 247 ma'ana haske 247 suka gayyace ni domin in zo in gwada muku irin tawa kwazarar a eh, kun gane a nima in zo in muku irin a eh, eh mana to ba tare da bata lokaci ba ya kamata a ce na fara kwazara na zo muku da wakata ta farko wanda ake kira na kwazara <laughs> san me? da na fara sai da na nutsu dan kawai na tsara amma da na kai musu dan su sara sai suka ce da ni wai in je in kara je in kara sai na kwazara maganar su ta sani na cinzira da na step back and a push hard suka ce nan gaba zaka ka haba kai kamar ba a yi so na yi ta dai da dai ana yi da kai ya fi ba a yi da kai fatkar ka tusa kai har ba a sa da kai ba in na rike mai suna kira na da kwazararre in na fara rap suna kira na da kwazararre in na rike mic in na fara rap ina wuce kowane maye da gap ina bige kowane layi da kowane rapa ya ja shi wuce na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara tauraro na haska horo horo kaska na sha jinin maragata malam bar ganin ka da mata ina giftawa gaba daya uh, za su baka rata ka zama tea exotic to them you know it's a big matter haba kai aikin farin jini ne babu wani zafi babu wani zafi abin farin ciki ne ayi maka tafi ayi maka tafi suna boyewa da nothing my liking I'm liking I'm liking dakin ina shiga zan yi zuba ne da baki don ina rike mic suna gira, na da kwazarin ri ina fara rap suna gira, na da kwazarin ri ina rike mic ina fara rap ina wuce kowane maye da gap ina bige kowane layi da kowane rafa ya tashi wuce na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara kwazara na kwazara na kwazara to Pedro on the beat In a body, in a body, in a body. na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara na kwazara to you don't ball bobo you don't ball you don't ball no me you don't ball you don't ball bobo you don't ball you don't ball no me you don't ball to wannan ita ce waka ta na kwazara na kwazara waka ce wacce na yi ta cikin shekara ta 2016 wato ainihin na kwazara in ka duba cikin cikinta ka lura cewa kai mai sauraro kenan ka lura cewa kamar labari ne nake bayarwa e, na kamar yadda na fara waka na je irin na yi iya bakin kokari na in je in nuna wa su din nuna musu cewa ga shi fa ga wani abu da na zo da shi mai kyau su gwada min su gani wai sai suka ce bai yi ba in je in kara to komawan da na yi shine da na tashi sai na kwazara na dawo to wannan shine dai ma'anar na kwazara a takaice sannan kuma producer da zan ce yayi aikin wannan wakan Musa na gudu ne wanda yake K Town Studio a nan Jambulo uh, ah, kuma na san kuma kun san shi saboda ba karamin producer bane ba